رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجاء تثبت الله سبحانه وتعالى أهد فاو ne katon gobe yinci yinan na ɗafo shibeni ko na kewal 1436 na jin daidai bai safin mutuwan yin ta wuta ta ci 2015 na ne kafin su gobe ni da kafin littafin da islamiyya ya shek muhammad ibn jamil zino ga jihadu wal wala wal bara jihadi ji da al wala wal barawi eh take mujahidi ne shi shagonan <laughs> su'al daga mi ma hukumul jihadi fi sabilillah ki hukunce jihadi da ya ce ya cibo jawabu da shi a jihadi wajibun bil mali wal nafsi jihadi wajibu ko da dukiye wal nafsi jihadi kuma wajibu da rayi wal lisani kuma jihadi wajibu da intanet hasbul istita'ati gurgudu iko a hasbul istita'ati na walayi hmm. قال الله تعالى تتلاتنا قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله يقعد يتيا كو yamma ya gukun ya duki ya ji bai rayu ya ji da ya kwanto ya ce annabi sallallahu a wasallam ga jahidul mushriki na bi amwalikum e gu mushriki ji bai duki ya yi wa e mushriki bai rayu ya yi wa ala sunatikum e gu mushriki kuma begin ginta dai rawa eh, rawa wa abu daud bi qadri ay bi jaidu ne bi qadri al-istita'ati gurgudu iko a daga e ne ma huwa al-wala'u ya al-wala'u eje al-wala'u huwa al-hubbu e ne al-wala'u ne boye wannan suratu gangani be taimako laye lil mu'minina ya mu'minina ji al-muwahhidina naji bi tawhidina قال الله تعالى تتنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مؤمن بعيد ومؤمن أين لي ولي دجايو وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن قلب يعني مؤمن للمؤمن قلب يعني تكالا ناسنا يشد بعضهم بعضا إيه، بمجكا رواه مسلم سؤال إيه، هل يجوز موالاة الكفار ونصرتهم in ba ja izuro ne daga wala ula ya kafiri jinta fe ya taimako fe ya nasara na fe ya ke je boye ya yi gwa jina bana jawab yaje la tajuzu muwalatul kufar ungwaye ne da lawala ya na wa nusratuhum ungwaye na waya nasara na قال الله تعالى سورة الناس نقام وما يتولوا منكم فإنه منهم فنقا ولا يولد آيانا من يبو نزعون تقول من أبو Waƙala, qala annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna ala bani fulan lalle zai ni kanaji laysuli bi awliya uji waliyan yaya mutafaqun alai su'al egabi man huwa wali. zai waliyo jawab eje alwali huwa almu'minu taqi zani walina ngai mu'mini ne da sai sai kina qala allah ta'ala sai latin gam ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun lalle walihi ya ce ci da ma dan boya razana ma dan boya alladina amanu wa kanu yattaqun lalle ya imani ji amma da sai ce ci nan wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna ma waliya allah wa salihul mu'minin lalle waliya ni ga ce ci wanda zakirki ne mu'mini jibo ana mu'mini ne zakirki ne ko mutafaqun alaihi su'al igani limaza ya kumul muslimun ke musulmi ga ba hukuncin jawab eje ya kumul muslimu na bil qur'ani wal hadithu sahih musulmi ja ba hukunci da alqur'ani bi na ta dune qala allah ta'ala ta shi ga wa anikum bainahum bima anzala allah ba hukunci tsakani ta wa qala rasulullah anik za sallam amma zumanana ala ayyuhan nasu ya idza anjiji fainama ana basharun hakika zawangi niyo a sai zawangi ku an yati ya rasulu rabbi wa to bana tuki ya to tini ni de ma na de le ade ade wala yi ne ko fa uji mi ade yi ni min tiga yi wuci na wa na tarikum fikum sakalai ne luci guba lugwa de ne godanan awwaluhuma kitabullah ya mafari litafi ya to ci في الهدى بعد عن القرآن والنور بياسكي فخذوا كتاب الله يقوى سميتا في يتيتي واستمسكوا به إملاو يسوع فحث على كتاب الله وكما يا قدري على لغوا سميتا في يتيتي ورغب فيه ومتي يا ذا قدري ثم قال نبي تجان وأهل بيتي لما يتزمن يجي رواه مسلم وقوله نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما ما يقول لك دم وين بدن يا بين سنة كتاب الله سنة رسولي لتعرف يتجي سنة النبي صلى الله عليه وسلم رواه مالك وصلاه الألباني ومحقق جامع الأصول لشواهد لشواهده. طيب. don za a jihadu walwala walbara fasali na ya ce jihadu da alwala walbara wi ke jihadu mun nan dole ke jihadu a a ina mai gani gini kiwu yau mi ga wujin kiwu ya haka gini nan eh kiwu wọn agbèrè tí ó yà ń máa ní alágàgán bí àbọ̀ àmúzọ wà gán àbọ̀ àmúzà ẹ̀rù yóò rẹ̀ pàwọ̀ yi ìkànnà ẹ̀jìn wọ̀ ẹ̀ kaza, kàzẹ̀ ẹ̀jì kàzẹ̀ kaza ẹ̀jì kàzẹ̀ wọ̀ ẹ̀lẹ́kùn dẹ̀rẹ̀ ẹ̀rì kàzẹ̀ ẹ̀ ndaga yi zai yi àbọ̀ àmúzọ amma àgbẹ̀ zai yi àbọ̀ àmúzọ gbọ́ngàn gàdéjì muhammadu àná ngole ya ga wani lafiya ke jayo eh, ngole zai kamar ku biyo ji hayyalar jihad la ilaha illallah ke jayo hmm. hmm. ta maza ba wa ga ko jihadi ya ku ya bine ko musulun jo e ga walwa ibn ali ko ku ya islam ala kamtin jihadi ba ku a. wa eh, chuli higini e ga wuce e, e ga ne mi ga na lo kan a ce ga no ga ne ya da su su ke jihadi <laughs> eh kokari yau jinin jo kokari wọ́n ilé òun lè yìí ya láàrin ọmọdé yẹn lára já ní ẹgbẹ́ òun fẹ́ẹ́ dúró lára ti tẹ̀gẹ̀ jà á bẹ̀rẹ̀ lójú kò kẹ́rin good ọkọ̀ ga ma hukumul jihadi fi sabilillah ki ce jihadi da kun sai ci bo jawabu ga a jihadi wajibun bil mali wan nafsi wal lisani hasbul istita'ati jihadi wajibi ko Da duti ye de rai de gintale gorgo de iko tete latna ga tete lo khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ko muslimi ja ta amaji ja ja de ko tete de duti ya ngene de gintale sai ce yayin nan lashi tara min almu'minin an fusan wa amwalum bi anna lahum janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun sai ko wala ya mu'mini shi ganga janna laya a fe ku ne ko sai to a fe u da jama'a fe wa ko inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsul sai ce boyayya zai yi gugu ne ko su sai ce a ce ladi ta fuke wa gaga karayo na tu jawa wo da jina annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga tunga da ta ta bilali fi bu ko a aljanna da karkashiya e bi ko Allah subhanahu wa ta'ala ga idza ladina alladhina ko idza laqitum alladhina kafaru ko fa darbar riqab Allah su ha ta alama ke gan ya kake ila ku da kai firiji wala tu wallu humu la di ba da ga ji kimo e ga biti ya ya su mama no ya nya ko no le ne bata ku ti ba ne ku mulki salu huwa kurul lakum wa sa an takrahu shay'a huwa khairul lakum wa sa an tuhibbu shay'a huwa sharrul lakum wallahu lamu antum la lamuna. Hmm. ne bata wani gargaya cin yake ta aluje jihadi da sauransu amma aga ya ga gugu e kunde shirutu kai ya koto a ga guba a da jihadu tolab amma da jihadi dafu ke jihadi tolabo wato da wawa ko jihadi dafu musulmi ji jabu kafiri ti bí àtàkì yẹn mùsùlùmí jẹ mùsùlùmí jẹ àdìfẹ́ǹtì títà àtẹ́wọ́n tó jẹ àdìfẹ́ǹtì àdẹ́fù self defense again mini yana ji alaka daga nena shin zando da nake musulmi na ga yawo no ade za ji dabo na ji musulmi na ya ya yi sati o mai sun mu ne mutane dan fajar za a wuce hadin da na ga mumini bai digangai nan bai digangai nan zaru ke ga gun kiyo jahannama a ne diga lasa wa lubiliya a wani inda la mi ra ka da mi musulmi, a ga ji fada lalacin ne ko ki ga masa ko a ga ya musulmi ya ga kuyo Nomba 2 mini zai e wana al musta'maluna yahudi da nasare na ji alo ejiye musulmi amma da aminci nan gwamnati yan e musulmi e da shi yan e musulmi don wuya provide yake wuya provide yan security ya dole yan musulmi kici ka amerika ga ya kuki yan musulmi wuce ji amma ya da shi yan musulmi ji mini ba ji wuce jo aza ndo yi mini abu ya permission abi salaya be be entry permit ga ga da country nono aji a mi chari sa de ga gwa tuwa ni wọ́n lè koko ba ale bi ga ndo de ga muadu ne za wuci wọ́n wa kan aljanna ye ta ti aje da idabo alu zimmati yahudi da nasare ayo wuje ya gidwa ti wa ga da yi musulmi ya ji musulmi ti yawa ma ti wa wanda ga da yayin ti yo a ti mai lajiriya ya yando ruga lagwa to amu a ta ya tunji ne ta ya ji wa musa gibe an yole zanne ji yando ruga a to a zando kiji aga ne kin daga kin no ta ti da ta ke ji musulmi su ku musulmi ya ta can ale no aga ji a so a defend yin a so a defend yin ti ta can aga mutum mushi kin ka fa dan kamar ya fatiluna kum fa wani aya na ji bayani ya da ke je ni interpretation bojin mutum ne ya ji ku je ke mafi kina gina ya ga da ji television ba ne again jihadu dirinya وقد أصاب المادي ابن قيم وعقوقه ويلني جهادي ولطم إلني جهادي وإذا جوجان دين مسلم جهادي وجرد يا منافقي بأهل البداية جهادي ها ها nga nga wo lo tubi adini o mo ti gaja adi da da class bi kaka ngo wo wajen ogun mushiriki a da ke eh, bukatu ga bene suke da mini kibo jari bayan in zagi ga anabi ga anabi a yawa lokacin da biyoyi ne anabi ga jihadi kunna ji nan ɗaya eh, wuzabuwa jihadi kunna alhaji wal umra ya yi zagi ya ji yomure sai anabi ya ji yomure e zaje e e e ba alibi nga alibi wa ga wuya da jadi amma ba kawun na nan ya cigi ya alibi go alibi ga fasihi ma fajahi ajaba daji ojoji bolobolo ya baba ode noyi nega jaadi ewe ya no ezuji bolobolo ya ja ka to yi ko وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم يا شريكي Allah annabi sallallahu alaihi wa ta'ala ga wa taqullaha masatatu esu da yace ki gurgudo ya iko ye nga mala qaida dango ya la wajiba ma la ajibi wala ma no la wajiba ma la wala ma ran ba ruwa ko mana ile wajibi na kaga waje yi ko nan waye jina ma ji ya eh? uta ci wa jihadi maji fardu ayi ta ci zan don do wa ma ka uji mu'min ba ta faga da su kula wa ma ka da mu'minuna liyanfiru kafa uji mu'min ba ta ga su a ga ni ga da lokula laula da fara min kulli firkatin ta'ifatin ya tafakkaru fi din ko

a tayi almudai duna nan idza a amru min al-amni aw al-khawf adha'u bihi wa law radu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastabituna da dede musulmi ma ke je iko ma de kago yawa taqullaha masatatu ko amma ya zajabi diga latiya arrival banki banki latiya a ti ci ku be ki na ga ku kuna a motan kai ku tiya a kofin bai ku tiya ya mutu yan gani bai sa ku zane tiya da ta ku zane tiya da gini da gini la ka ta ne na zane ne da wa ko da wuni ni wala tun ku ya yi ku illa lu ka ti ga ti cikin da wa la ka mu gaskiya zangoci na maciya sai kabar ga hayyalar jihad la ilaha illallah wa kalimatullahi ya duriya qatiluhum wa kulil mushrikina ka muje kabar da dani fa ye ne ga mi ce tu ka kuna masu ga ga nan ga zan fa na kai su yana ka kuna to e ji wala ega adikwo wetiyawo ngwa kaze ji wala eji bondi eti bindi gete zalo ti go gani ni wadi yo ni wadi asibiti le ji wadi kaza jana kai na ula ojo azan ti la la ta ma shi wa alu ko ji kanga ni ba e gogo wa wa bi ti afuga Eh? kacan wata ku fitatan la tusiban na zalamu minkum khassa e bago dan wa kira tiya ga wani obu ne ke ja da wuce a cikin da ba gina ba ga ke ja da da mini rukuni mutunin ti bubu wani dan ta ku bi ku ja da ga ki shiru te ja da wuce kafir jo ta ku ta zo ziji muharabo ziji kazo kafin zai jo mai ya sarenda ke ya bíi ewu kú dáwọ ayọ ewu di kéèkù tó ká dàbí káàkiri tó ní ewu yẹ yẹtọ́ bẹ wọ àgà ya ewu ńlá jíjà ewu jíjà kan jíjà eji kaza eji kaza kí n kú sí lẹ́yọ eji musula kai kí n kú sí ẹni kílẹ̀ gbogbo àní ìfẹ́ àṣẹ lẹ́mọ̀gẹ́lá yóò àti bìnnárì láró bìnnárì eji zazaba da yin ya sai sai na jali ta yin nan nuclear bomb wanda shin alalli musulunci wa kan haramu sanu ce kabara tuje tuga jihadi ba ta biye da jihadi da tuje dai wani so banda ne kada ki dabo ba na ga ya ji jihadi inda ma ya ji na ji jihadi a fasadi wo ba nan kada ga ki ci e shi musulmi ji wa zuwa ngwa ji kafiri ji ji ga bi tuda ba zuwa láàbí ti ìgbìmọ̀ zùmọ̀zùmù ń bẹ zàdé yìí jẹ́ máìndì bòdì ìlú lùnà fún àti àti pòlòjì àti sílẹ̀ jẹ́ àkéjì jẹ́ àtà mi yìí ń àtà yìí ń jí àtà yìí ń ṣe àtà mọ́ǹdì yìí ń àtà mọ́ǹdì yìí ń zú gan ìgbà àlàkìtì látìlẹ̀ gan wali ya jidu fi kun jilza zai sobe ni ne ka firiji wani ne ya kai wo ne ya kai wo amma jin amali sanani da za yi yi e gogo ne ga musu ne ke daga bani wani a ya jiri da e da buga ala adikiyo ala awu da yazo wani ne na sai bani e za wu babu justification ya musulunci yana e lalalu alaka ne bana ne ga ita ne musamman al-mubi kati mini ezawu babu hakin ya so yake wai laka jiya ko ya hmm. bai ba sanarị na almufliso ko sai ba za mu tare da sallah da azumi da kaza kaza amma waje a tare to a da kula da haku ya zanin wuni zane ga da yin wuni za mu ci an jele ka ina cin mu ji babu damuwa wai dikiyo mu dai wu musulmi inda ki masa ga so na wa ga ga so li to tu balani ga wanda da dali man ga ki mun baro wanda zai zo ni gida ba ga zai wuce a musulmi ji bon bin kano dan yi da yi ne da su ne musulunci yake jo yake biyo je no fa amma yi ji na da fitin mu ne ko ne ji na mine na zan wati ya a ce ne e ga jihadi a tinga guyo na ngai zan wati ya ki na boko haram je jisi mai duburo ne zuma ba ne na yi e fi sai jisi iraq siriya e ne ya zuma ba ne na shababu je jisi somaliya ne zuma ba ne na jama'atul a a zuma na jama'atu ansar muslimi da fi biladi sudan e jine tuzmu ne ba ta kira ko awari biyo amma gun awari biyo ngai ba wa ne muhammadu annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi awari ngai la ina da rasul sallallahu qatilannum qatla ad ni ga gun biya wari mi agun ake ce mina gun adawa jina ne ni ga laina da rasul ni ga gun a yi law qatilannum qatla samud mi agun ake ce mina gun samu dawaji jina na mu lawa da shari'a fi hal ajuli nge babi babi na ga fi min khawarij wa su'i mazahibin wa thawabi man qatalahum aw qataluhu babi ne gaga e tiye boku ye maza be khawarij jonin islam ne ga sarawi abe ga zamu tilani ga bida jari ma'ana bida fas bida wadoji jari amma ta jari ne yana zane da adawu ba gode musulmi yau jiya ne ko zana gudu da jari na su shiga wala su bi katilin rajulan yusalli ala sultani akhar min quraishi lahu sultanuhu wa alayya ismi ma'adha allahi min kibrin wa fishi tuga aga di da jari di da do duguri di da kene ko jiga na ko di da sudan di da somalia di da isis di da iraki na ne yahuda musulmi yore wani yana zane ganin nan wàlọ̀sọ̀bẹ̀kátílì rọ́jú lẹ́yìn sọ̀lì ní àwúzà ní sísàlọ́nà rẹ̀ aláfẹ́sọ́ ni a kàrẹ̀ ní kúrẹ́ iṣi etí gẹ́mẹ̀ wà múlùkì àgbàmìjẹ́ kúrẹ́ iṣi wà lọ́fọ́sọ́ nùhù wà lẹ́yà ìsinmi nígbàdá kù lọ́wọ́ láwọn ìjà múlùkì wúde wà fẹ́ di múlùkì wúlọ ní ètí ẹ̀zà ọmọ àgbẹ̀tì mbó màdà láàrin ìlú adẹ́gbẹ̀sá tó ti lé ẹni gẹ̀ bí ìdájà ga lasu katila illa ma nabiyyi rawu ya abu kuma sai zume biyo sai fabba bi ari imana biye biye biye biye biye za a ni bi ga da wuci ga ga zan kanu wai go ga ga ani bi ko inda abu ku zumuwa ene wai go ne jiyo ga do go bu du guda ne musulmi yo mu ya wu musulmiya lawa ni bi ga da ne musulmi biya a ta ba bai ki musun cewa lokaci wuce kaji an ga aki da hannun da wajen ma yau na rusunan nara salata kalbe yau da nara salata wajen da kalfa kulli marri wa fajin ko bebe zan da ta ne ki mu da yawai banki ko mu da ki kiyo mu banki ga mu ya gani ma je ganga su ba jayi duk da akwali kuma an fusu ko ya dubi jihadi bai ko take da dukiya ya rayi sai bago min ja da mu ajiba dukiya su kawai daga ni ma kuji ne zo wani da sai bannin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga inna jima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka mace yanzu kuma haza fi sharikum haza fi baladikum haza e jaye e dukiye e mutunci ya rabu yo yanda yin da ji alfurma nan e buga ya tunu ki da ban ki dula wuyu ku shi ku ga ga ya ga ni ma je za mu ci yayi لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل bai lakum bil batili ko ko ya ke da kishi wa ga samu musulmi ji wu udagi zage musulmi da je su yaji ku an ku da gonta fe da fe da fe da yi aka ga furuji hafizun illa azwajin aw ma malakata imanu e la alfore ja go tare da go yayi na yin da wuce da gina dina ila ga ji ja din go le kun ya wuce da ji je wani dina no le pata fasadi na no jan khairi ala biya gba lufu yi mo doku no no ga ga ga fitu a la mi so yi no ko kan me yu gu fitine ne jona de do aga ga da be pata je ka bi do do ida agun zango ti a ti o ti na wọlé wọn ka ní uniform ní ipa tó ń fi wa tó polisi tó soja tó polisi tó sójà tó immigration tó civil defence tó bí ayiwo ipa tó ń fi yíyó ń fi wa náà yìí ẹka dúró gan ǹgbẹ́ jẹ́ àdúgbò yẹn jó ebó náà ti ga polisi ga shi biye mina to hadisi sun ci jakin na shek mamudu na su di al'albani gana ka hadisi sun to ga ya ta su cin mele nun ta zo ana wa Allah ga polisi da ga soja jin haje ka shi rewa kibo hmm. eh rewa kibo kilabun nari na ce nan kilabu haje ka fere bin annabi ga alkhawaji kilabun nari sai na limai a wari bi ka dan da ne ki ngaji ko ne ko

ko Allah sallallahu alaihi wasallam na mala zakaya aga ta gaji Allah ya yi sa da ba su nan yaci ta ta da su ne jari da zan yace je yi nore zan yace a cikin wa ku Nigeria ko jira na ko nga ti jo gan wi mu je da be mu ki ti Nigeria ti jian mu je da su ti ya dai edo ya albagada di mana ti shawari n'eli di isis na wọmọdun abuja wa ẹgbẹ e maa maa ti n'olu eku igalugwa sufa awul ahalali huda sa awul asunani yẹmu ku na mina di nika maa ta muku sa mina ramiya o di kina o di lalace mu fasadi irin na zanga ce da duk ba ta ce yi gobe su ne ji na adi ni ga di lalace ya da jin malu a sai mai da mu ga ni salati yau da jima'ati fasau ila zikrillah ya da sallah ya jamu ji masallaci da wani ba fitina da yini a da kuma mu ci bo za ya to yo ya to doji gaskiya biya to ga warka huma arrakiyin dukiya ga ji lalace aga fasadi ya ba ne rinne lana ki waje a za ta za mu ci feta wadda waje to kalibu ba ta nan wujudu ga gwada rayu yi da family wuri amo ta jibo an da ya jibo an da ya jibo an da ya ci abu an da ya ci ba sojo ba ta dukiya shiga ji lalace e ji diga ta da ya mun shaji ya ji a saba ba ji wajiya ga ake kuji ba ne rin da shiga ya ji ini ya ga ji na dan gufe jibo ba ne rin da shiga ya ji ya e ga ne to an ta wa wa motsi lafiya amincin yo wa amana min khawfi min ni mana sako jaru sako wa su daga ba daga da su fitinari ne ga sami na zan ga ciye ji kace ga jihadi maji jihadi fasadi yo ba ni yo eje eh, ji yo wani ba wani muhammadu ba na ta cikin boci ga ga gantu ba no wani wa lo fa ɗaya rin eh, na jiga jiga ji zugu waje a bele ga zanzuwar wa ga ya biya alama ya jini na agu yi sun na jeje ko waga ibe gemu ko ibe nusu safi ko hafula ɗe ko kashi wani hajjan ko wai yayin zage gwa ko yin zage jijin babu ko yin zage jini kabu abu yi kiyo abe ne yadda aka zane ji lala mai dede to buji a gaga a gayan ebo kibo zai je jiye irin nan sashi ya za tẹ́yìn na ìlú èdè láàtàtò pòtíìsì ló ń wẹ̀ mùsùlùmí yàgbé ní ògùn odò fóòjì ògùn odò pòlíìsì ògùn odò tó gómìnà tó wò dé àdìmíṣẹ́ ndò fọ́rọ̀ tó náà àgbà kan láwọn ohun ìbí ọtún náà ti alẹ́ ẹ̀dẹ̀ àlámẹ́ àdínní. kó ọ bẹ́ẹ̀ ń ti gẹ́jú dúkú yẹn méjìléèjì ló ń ebo kibo zando tie da ji bombi mi ka ube la bayo ne kin kindo tie ngo wuti wato ɗo ko tusa ki wuti e da ne ba te di babu duru na ebo kibo ebo fasa ji ne zando ki sayino ba ne irin ne jige ji te gi makanta ke la ke la mai huwo a jalfawi a ba su ji afọ́ọ̀fù òjèrí ejimakanta jùmọ́gbọ́n àyẹ̀wò kàtún ejimakanta ìdúgbò àdéhùn gbò kàtún yẹn mọ́ nínú àmọ́ àgbàgbé ti bẹ̀rẹ̀ àdíjẹ́ gbàgbé da ya pọ̀tọ́ pọ̀n ti lè ya pọ̀tọ́ ní ṣẹ́gun àmì mọ́ òun ji lè yẹ̀wò kàtún mọ́ pàṣẹ àárín jimakanta àti ní aga àríà ẹgbẹ́ kẹ́ ẹ̀gá àtúnà jàgá àtàbí ejimakanta ejimakanta lọ fún àmọ́ òun kato gido sakin da bagon adini da an daji wai wuka tu maga a daji mitin ndị gaga wasu ne su ba su koyi da za su ba nan adina eh iri na jire lo nga ebe lo ja adin ne je wai mun tuyi zore taqalisul ibad awwa tiyati abil qatal ita su mutu rin mutu wa Allah da yawe ya ciye eti eji na nake wajen wajen babu da nuri su ne bane yonga su su ala ni eji na mai zabe fata ga polisi ba ta ka tare bane baba wajen daji ne kuma ba wajen babu baba wala ala mutu ga wanda su taun la ta buga wajen nake nan kuma babu da nuri mai bane su taun ne eri na jiga mu wore to tirin na jinga mu wajen abin da baba wala jin ba jin nasu primary secondary harbi university ya e ka tike ko e ya ji halaki wajin zage maza wawanwaci wasan ji musamman na tasirin naziri na nan zanwaci ga gawa wa gawa lakawa wade fawa na yi babba na gangani da ya zai yi wala fata shi ga bai fawa da ya shayar rajuwa a shayar mai kafin ne yau ya bugun wuya ya ji zage da ya ba na wuna da ba mun da ya wanda ga ga ke da fata ya e kafi ke mai ga na to ne fata to ba mai ji bai no da ya waje ana shara shi ga wani mai kata ma wani ga zamani mutum ari no ni eji na ja mu ga mai awon ti oni ga ayo sodi ebogo a ga ga ke da fata ya e kafi mu da da fata ya e kafi ga na ruwa wani ba wani muhammadu ba sai ko be sunna jari ga zanne tiye jinna jore wata kula masa tatu suna sai ti gurgube yi koyo da wai limi alqur'ani da wa wai limi sunna lo tunguru asle da lugwa asle da lugwa jinda gurgube yi ko ne ga yaji awon katon ai waya woyoji ga lugwa wa dibu fitina na wala amfani da ya ne wace la amfani da ya yaji anamu ko yaji fa fahimta ne ga ne ko zane tuna mai kabara da gaskiya zane ba ku ji ta ce sai kiya zane ji ka zane ji ka zane ka wuce ni wala mi tukura na ka rayuwa wuce be ta ce la mi tukura ka ni ku ba ne zane ti jenin waji giya a zalim ti ga waji ku ta ka ne amu ko mu ga di telle ba ga zane to to ti ku ci ga ko ti ga ne wa la wa ga kan ne na re aga la ma tu ti ga be ra'ayi no wa ti ga ko ti so wa ga la tu gaskiya uyogo ebo ezanwe chima go ji ku fitina o ma yo lo ma yo nya uyo bai zami piga do le mu ti ti o bu to bo ke to ye je ba ji da bo le ja de medical personnel la ah, na ga dole ala ga ke ti ne ja kai ji da kawai ya ja implement en dole musulunci medical personnel ku ke de na le de fm no doctor de professor ku ke je na le de a ah, federal polytechnic no ko expert ya zuri ku kuke na layar da ke wani hoto na layar da research no zaguki da military skill da iyaka na ja layar da bara gan da military base no zaguki tsakani ebo aje ilimi alqur'ani da sunne da matsayin mujtahid na ji na ji ali ne kali tsakani abo ne zaguki mini ebo aje ilimi accountancy har da ta chata da accountancy baje eh, accountancy baje ebo kibo da kasu da advance karate economics su ji ya e ba da kim na fi operate yan lamarin tsara da ganga dukiya ga gina eh za ku e kimi ne ga ya alqur'anu hadisi tafsiri fiqh kaza kaza e, ne ga station ji masallacin da jiyo a tafe ji halimin ta tafe da wasu ba tafe wa kafin addini nan ba ta nan ji ya kun da wa zan ga ne kabara kondo na da ala qur'ana ba ko tina kawai ga qur'ana ke yumba wa o tine ba yi ga ala qur'ana ba ko tina yare amma inna allaha la yaghyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ati wo je gbabi ezo Allah kiyaye zan ga tiga ci su gangan ga ci ba ta ka jira yo a ga kilode nganga da wa mulki wa i kapu lo di diploma zo ce wa tu pole lo ka filika wa filika sati to da ka dinge to foto ko to na ko to primary to secondary to to diploma ko to HND ko wata da leta ta bibe wata an ya rekto an da ya zanna an da ya zanna wa ga take di lobe ce di polo haro bi haro bi aje na ni ga da da mulki ga da wa ko ne ma ki wa to wa da wannan

president nke onye to power and education na be minister na ko nga ngu ngu gun ga fito da rai tuji gwabu kashi ngu ma ga to commissioner jo ya commissioner ngo le nga commissioner mo ga zonal inspector jo pa na madalo zonal inspector na zuku nga zonal inspector ga ya nga prinsipa yo nga prinsipa mo nga echi oji nga echi echi oji ji ma e ato na de pa ti na ga echi oji ti aja ti na uka tu fu mo do e bu ko pa wu ti wa wa te be ni o ti lo ti bo mi ologun ta ko ninu yo to ne ti ta ko e ti ga e ti ta de ha kura de ga constitution e ni ti ka bible e ni ti e ni ti e ni ti ju be o se la ba ku ti do student union eh, ne ya jifi makaranta wani bayan da ya fi uji wani kuranu tí ó ti sọ́yìn mọ́ ẹ́ eh? ẹ̀tún gómìnàtì náà olórí civil service rule ń jẹ́ alukuraanu sunna káyìlá ẹ̀ ńlá kọ́ba civil service rule bó àti àti tààtì àmà ba eh, da jira bai kin gonwi gaskiya mun je wato gwanin wani tuna gwamnati ta ne da mun tuna gwamnati na magadi wajen wala gwaji zamu ci maki ganji zuwa ga zane abuja ta gumo mutane zamu ci gaji ridda uzo ma abuja da gifo mutu na go wagon da fara abu amma ga go daga balan du kufuro mutu yu na su a wa go fi agbanu ji mu lo ti wa ilimi lotunde ilimi jibuta to ti gege gege ale kunje ale kunje ti agbani mi na abo ti da ti sale kunje ti bara ko e ga muslimin do le ti mi no na un yo ge je ti ja u me je tu lu wa u ma de sai de ga u ya ti an to mo go mi ti yen ga un ti je tu ti ajubo e je tu ti ajubo eh adada amma aga jibo zuje da patronize ba to sabago kpata da bikadar ne ta ta ce ganda dokun amma ibu ja go ma wal wala ki al wala al wala huwa al hub wa nusra lil mu'minin al muwahhidin la iboye da nasara la mu'minina ji bi tauhidi na to ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya ba'd mu'mini ba ga mu'mina ne da ji waliye do ja tinga ga ayo annabi sallallahu alaihi wasallam ga al mu'minu lil mu'mini kal yani shuddu ba'duhu ba'da mu'mini ya mu'mini ke kara ne ne je goji kanin ko ji gane ko aga ya da wallahi wanda su ya muni ne ga wani mu wato ko innama nuna ya kuwa muni ne biye biye do jayo sai ya musulmi ti ya waje sallama ko kowa wa ma wada sauni in ga cikin cikin he to da alhamdulillah ba da gugan kalla in ga jaji da wani tu janaizu ga ji guma ga ji asada mu gashi ya tafi yana wace ari noma ko a da ke su kirki na wato na biye na tege goye yi ga fayi ina fata ga kiyo alhubbu bi alwala'u bi annusratu da taimako yayin ko na ko ame ngole ko de de ganci ma ungwayi ji fahimta ga ni alhubbu wal wala'u wal nusratu ba bonno kai yi so na ala ko laji ganewa annabi musa alayhi salam wani zaɓu ba ya su go fasta ga sau lazi min shi a ciki alal lazi min aduwi ko kaza musa ka kaza alayhi a ga alin musu ju taimako alin musa wuti ju taimako alin musa ti ba zanen su zanen ti ga ajiyar ajiyar a bai koro na duku sai zallar zistan sauran wajen an fiye tafi ku zawon ci na rai musa ji taimako tuwo ne ni ci kiyar jana yanar na wani giya ne wace su woro yari ko na wace su woro gashi uje uje uje uje gbogbo na zubu a nan musa jaru don innaka hakika we la ga wiyun ga wiyu wayo ba na jitu na wayo e za ki ya wo ne ci bangbanin ali musa ya ganda ga nan ne a cikin gudanar mai je daga nan yi su a. ko da ji ganewa sajin da ta ni diga sajin da ya ji imru'un fi ka jahiliya ya zawo yo na jahiliya da bai nan alwa eh, mu'azu da jin sallai e kwa gwada zubu wata falla ji ba da ji a rabi a rabi afwa tarun anta ya mu'az mu'az da ke za fiti na wayo a rabi ga gaya bani su abe wuyu yani umar ka ba wuna wani ne, da dana wani sai ne da wuce ne da wuce hajiya ko ya ji ne hakan nan wani ji gane wani nasarar tsawon da alwala wani bara'a wa za ku su ko su ko nga bala to ne za musulmi wani wunga yayi umar su misali a gukwa gwa a gaya bani musulmi wani ko ale ya ka fati mene jiw na gaga yayi na na fati mutum ma yiya wani ya billah aga hal ya juzu muwalatu kufaru min suratu na jaiz wa wala wa wala wala ya azumun la muwalatu kufaru na wala wala ya ta ya nasarana allah subhanahu wa ta'ala go wala minkum fa innahu minhum allah subhanahu wa ta'ala a walan tarzo hankali yahudu wallan nasara ta tattabiya millatan yahudu da nasara ji a ji ya da biya sai ga mitu e kwa wala yin tabata wa ga mitu fiye za su sun dadi ma ja kan dalili ma da kan dalili wali wala nasir ba ta yanzu da lamarin nan no da yana wai zo babu na zuku wajin bara a je katiri ji wa a je goyayya ɗaya ne ya ji buta ne wa a ji buta la abudu ma ta abudu la ti ma di duna ma abudu wa ya je ko ya e ko na ji ni agwa no di ga na ko ko wa gani mm. a di den ta mi ga ki mo dubu wa pe ki e ja ta wa ja ji ni e mu sulunci balig ma wa dira ilayka nur rabbika wa lita kubi kumatu la dunal khairi ya mu nabi ma duna hauna ali munkar wa ta sallama jahanib ga latar da yahudi da wannan sara gisa ya gace yahudi bin sara gisa sallama jima ko ji gani ko a wa jegwe ya ta ce musulmi jibwa amma na ka ga wajen mu'amala wabi a yana wajen wabi a yi hashi wajen wani wa kuyawa kuyawa ko aga yi makwabci yawo ga ake makwabci Mazana za la jibril sin bi jara ta zo ndo azo bayu bi tu ila yake kafu je dai ne o o ga ke so to rai muti wo ga na ko e ba di ne ke dije mu ke wa dije ame dudu bi ti eju musu abi ti da ji kafu ri wo re me ke dije ayo e me ke ji je e de ya ba te du la yu de ne jibril dan wo ti maga shi ngon

zane da duk wacce mutu na togon to da hada nafa a zama su yi kafin mu da je sallah yan gwamnati gida zane ma gwamnati to eh, to gwamnati ga wani to ba to yi to giji fata har kai gwamnati ga gizo gwamnati ga wani sallah da ngabo tuyo ngabo lo maka ngabo yau ngabo fiyo mu ga saje bara'a to ba ko gwamnati ga yawo no ela eh, lela ara we di business da yi ejiyo ti ara mu ramu zo jariri mu inda layi mu ga wuta da barawa wannan shi na jime ba alkura mai ba hadisi ko goro jiji e ji katun gorgodo yana yi jiya yana ji na mai suna zama jariri da shi sabi layi na da sai sai shi fa imi ya biya ce imi ya biya ci tina zanen ti gaci shi wai musulmi wai a sai ji sallamu a ji sallamu a ga wai ne ba mu ga da da cin wa da to ga yassa yassa ebe a ìbò ebe ní níṣà ń tutù bàjú bá tí ó ní kó ebe ní wọn ní egun wọn àdédà gúnbẹ wọn àdébà àdédà nínú wọn àdéwà bí ipò méjì nù. yíyí iná lánàá etí yíyí ìdí ní mo bàrà à àbẹ èmi káàrọ̀ ẹgbẹgbẹ yunifásitì àtọ́mi láti ti da yunifásitì. ebogo ebo di nneji ẹ e láì tẹ gan náà níbi ba ń gbé tí wọ́n yà gan àbídà àbọ̀dọ̀ àwọn yẹn gẹ́gẹ́ ilé ìtòrí kíkú zanu ti mọ ti o gẹyẹ nẹji lọ àmẹ susu a ga a ah, gaskiya dai mun ga gaba ne a ga ga zaka da shi mu yelo ko ko mun ya su sun ima na mun ga gaskiya so inda ladina yusmuna ma zanna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin nas fil kitab ulaika yi Allah wa yal'anuhum la'inun daga ga mun ga man huwa alwali zi wali alwali wal mu'minu taqin ko wali ga mun ne da sai sai na layi na la'ina awliya Allah la khawfun alaihim wa hun ya zanun wali sai ga wali sai ci a dai razana amma a da sun a gaya allazi na amanu wa kanu ya takun a na da imani a dai da sai sai nan ya buga zani ga da imani amma dai da sai nan ta kana shiga fi wali kuma ji wali ne ga wali masu mu ko ji ana ko ji sharace wali ne ga wali kiya wali masu mu ade zalimin li nafsi ade muktasirun amma dai sabiqun bil khairat ba ta wuliya wa ayo amma su su yaye ga waliya da bi kafin oge ne su ko ba ga fa'ina ko kafin oge da ci ga fa'ina wale ga ga ne a ai ma ni ba sai shi da zuci da malaika da fa'al kiyan da kadara alkhairu shi sharru salla azu zaka haji da tunguru fe lo tuni da lugwa shirka lugwa haji da lugwa ko aka ba ya lugwa azu ni lugwa fe do ku ya zuka ruji sai ai ma ji da tabiya kirki a ki yato cikin hakin ya ne bi cikin hakin ya manci cikin hakin ya cikin hakin ya mukwabci cikin hakin ya gaji zalunci ba gaci bi na kuma hayin ce duk wasu wani ne fata ga ogai jina ojo ga ashe ojo ga yana kirki wuce gan da ko mi wali amma wa ma ni wa so mu lukin kirki ko to ga ashe ojo automatically a'a a gabi ma za ya kumul muslimun ke muslimin ga ba hukunci ya kumul muslimuna bil qur'ani wal hadith sahih muslimin ya ba kun ji bi al bi hadith na ta ko in ji Allah subhanahu wa ta'ala gan wa ni kun bai na gumbi ma'an zan Allah ba ku ji takani a biyu na sai ci ku ci shi ne a nabi sa sallam ga amma badu ala yi sadi nasu hadisin talaktu su kuma murai ne ko lan ta dul ma ta masabtun bi ma lahi wa suna rasuli buga ne ga ala alquran ba hukunci amma ala suna nabi sa sallam ba hukunci ko ji yana ko dokan da ki madabo salahiyyan wali da amuru wa ga yadda ya kwata na wadon wọ́gá èyí wọ́tà mẹ́wàá dán wọ́gá lè red light yé agbè yìí kíni wọ́gá Wa wọ́gá lè white yé wọ́gá lè fẹ́ dazẹ̀ wọ́gá lè kànzẹ́ wọ́gá lè fẹ́ẹ́dì kànzẹ́ wọ́gá lè kànzẹ́ dànẹ́rì kànzẹ́ wọ́gá lè wá sùlò èyí makanta jì aláìní fòmà fún yẹn lè ọjà àrà gùsùn ti wà lè kpáta àgbẹ̀dẹ kíbo tọ́sọ̀rọ̀ fúli ìmáàmù alẹ́rẹ́ ìyẹ́tì mọ̀nú tó ń wọn láti tó wọn láti constitution traffic da jayici sai ga katun ja a nan wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah